da ya nuna muna wannan rana <clears throat> wadda muka haɗu a wannan guri gidan alhaji hassan leda domin nuna ta yashi murna na aurar da yasa da ya yi dalilin wannan muna tare da bakinmu waɗanda aka gayyato daga kano nigeria wanda zai fara gabatar da nasiha shine dr rabiu musa rijiyar lemu umar musa rijiyar lemu bayan shi akwai dr Abdullah umar gadon kaya shi ma duka daga kano da haka za mu warkuta da malumma da za su gabatar muna nasiha na walima a wannan gurin kafin haka an ce za a yi walima na mata gobe insha Allahu a nan za mu yi sanarwa cewa an ɗauke ta daga nan za a yi ta gidan alhaji ammani karfe goma na safe wanda a ƙarshen maududi za mu ƙara tunatar da 'yan uwa da haka za mu bar ku tare da dr rabi umar musa rijiyar lemu wanda shine zai fara gabatar muna da darasi sheikh felix أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka yin uwana musulmi na wannan gari mai albarka birnin agadas a cikin wannan jamhuriya ta Niger. ine mana sallama ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu godiya ta tabbata ga allah maɗaukakin sarki da ya haɗa mu a wannan waje a wannan lokaci ba dan komai ba sai don tunatar da kanmu tunatar da junanmu dangane da abin da ya shafi wannan addini namu mai girma ina roƙon allah madaukakin sarki da ya sanya mu cikin bayansa da yake wa gafara idan sun halarci majalisi irin wannan kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin sahihi muslim Allah yana da mala'iku da suke tafiya a bayan ƙasa idan sun samu gurin da ake ambatan Allah sai su zauna a yi tare da su bayan an gama sukan koma su hau sama sai Allah ya tambaye su alhali Allah ya san daga inda suke Allah ya ce kuna ina su ce muna tare da bayinka suna ambatanka Allah ya ce me suke roƙata su ce suna roƙonka aljanna Allah ya ce sun ga aljanna mala'iku su ce ba su gani ba ya ubangiji sai Allah ya ce yaya idan sun ga aljanna ma'ana da sun ga aljanna da abin da ke cikinta na ni'ima da abin da Allah ya da irin wanda ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba tunani bai taɓa tunanin irin wannan jin daɗin ba duk abin da kake gani a wannan duniya na jin daɗi sawa'un abinci ne ko abin sha ne ko ma menene na jin daɗi to ba a kamanta shi da na aljanna don na aljanna ya fi wannan ya ninninka shi abdullahi dan abbas allah ya ƙara masa yarda yana cewa duk abin da ka sani a duniya to na aljanna ba irinsa ba ne kurin sun yi tarayya ne wajen suna a duniya a ce nama to na aljanna ma nama a duniya a ce mangoro a ce lemu a ce ayaba duk wani abin da za a faɗa to suna suka yi tarayya da na aljanna amma ba iri ɗaya ba ne da haka Allah ya sun ga aljanna mala'iku suke ba su gani ba ya Allah Allah ya yaya za su kasance idan sun ga aljanna ke ai za su ƙara ƙoƙari da ƙara jin shauƙin kusanci da neman aljanna sai Allah ce to me suke neman tsari mala'iku sai ya Allah suna neman tsari daga wuta Allah ya ce sun ga wutar mala'iku sai ba su ga wutar ba sai Allah ya ce to yaya idan sun ga wutar domin musiba da bala'i da mutum yake gani ko yake ji a duniya to na lahira ba ba irin wannan bane ka duba wuta ta nan duniya yadda take da musiba da tashin hankali to amma manzo Allah ce kaso ɗaya ne cikin kaso saba'in na wutan lahira Ta haka Allah ce yaya idan sun ga wuta suke ayya Allah in sun ganta za su tsananta neman tsari daga gare ta sai Allah ya ce wa waɗannan mala'iku ku shaida na gafarta waɗannan bayi ku shaida na yi musu gafara sai mala'iku ce ya Allah a cikinsu akwai wanda ba karatu ya zo ba akwai wanda ba zikiri ne ya kashi ba ba ambatan Allah ne ya kashi ba wani abu ne daban ya kashi sai Allah yake cewa ku shaida na gafarta musu humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum so mutane ne da duk wanda ya zauna da su ba zai rashin arziki ba to da haka ina roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin bayinsa da zai wa gafara idan suka halarci irin wannan zama da irin wannan ma'ana lokaci yan uwa masu girma a yau na san cewa mun taru ne dan taya ɗaya daga cikin ɗan uwanmu ɗaya daga cikin yan uwanmu murna ta aurarwa da kuma murna ta aura domin da ango da uban amarya da uban ango da 'yan uwan amarya da 'yan uwan ango dukkanin sun cancanta a taya su murna domin abu ne na alkhairi ya faru to mun taru ne don taya wannan murna amma kuma ta hanyar faɗakar da junanmu da karantar da junanmu da haka ina amfani da wannan dama ina addu'a ga ango da amarya da irin abin da ya tabbata a hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan mutum ya yi aure a faɗa masa a ce barakallahu lak wa baraka alai wa jama'a bainakuma bi khairin da haka ina cewa ango barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma bi khairin ma'ana Allah ya maka albarka Allah madaukakin sarki ya hada tsakaninku da alkhairi muna bata wannan aure da aka yi da ma dukkan wani aure da aka daura muna bata Allah ya sanya albarka a cikin sa ya bada zaman lafiya ya bada zurriya ta gare wadda za ta zama akan tafarki da sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ɗan uwa masu girma kasancewar abin da ya tattara mu a nan kamar yadda na faɗa magana ce ta aure da haka sai ne sha'awar ya zama abin da zan magana a kai yana da alaka da aure aure ibada ne Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara ɗan adam zai rayu a bayan ƙasa. Ɗan adam da Allah ya fara halitta shine annabi adam وإذ قال ربك للملائكة إني جائل في الأرض خليفة الله ينا بام العباري أتكن سورة البقرة كتنا يا يندى الله يتشيو ملائكو زن سنة خليفة أبايا كسا قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون ملائكو كتي يا الله ينزاك سنة أبايا كسا wanda zai zubar da jini wanda zai yi banna alhali muna maka tasbihi muna tsarkake kai ya Allah sai Allah ya ce musu na san abin da baku sani ba don haka Allah ya halicci annabi Adam daga annabi Adam aka halitta masa matar shi Hawwa daga waɗannan 'yan Adam guda biyu zuriya ɗan Adam ɗan Adam yake yaɗo a bayan ƙasa Allah yana cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kaseeran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم Allah yana gaya mana ce ya ku mutane ku ji tsoron Ubangijinku ku kiyaye dokokin Ubangijinku wanda ya halicce ku daga rai guda ɗaya shine annabi Adam wa khalaqa minha zawjaha daga wannan ran aka samar da matan wannan ran da aka dukkanin mu nan da bambancin launin mu da bambancin yaran mu da bambancin kasashen mu turawan mu da larabawan mu da hausawan mu da indiyawan mu da amerikawan mu da faransawan mu dukkanin mu daga annabi adam ne shi kuma annabi adam da kasa Allah ya halicce shi to Allah ya kaddara dan adam zai rayu a bayan kasa na haka dan adam zai zai dinga yaduwa sai Allah ya kaddara hanyar da dan adam zai yadu shine ta hanya auratayya tsakanin namiji da mace auratayya tsakanin namiji da mace da haka wannan kaddarawa ce ta ubangiji shi yasa yana cikin manufar aure ka aure dan ka haihu yana cikin manufa aure haihuwa manzo Allah ce tazawwajul da alwadud ku auri mata waɗanda kuke so masu haihuwa saboda daga cikin manufa aure din akwai haihuwa dan da haihuwa dan adam yake wanzuwa kuma ta hanya aure ne dan adam zai samu samuwa mai kyau domin baka gane dan uwanka ko ka san babanka ko ka san wanka ko kaninka ko wani wanda yake da alaka da ke sai ta hanyar auratayya inda muna rayuwa ba ta hanyar aure ba muna rayuwa irin yadda dabbobi suke yi da ba za gane dan uwanka ba ba za ka san babanka ba ba za ka san ƙaninka ba ba za ka san wanka ba da sai ya zama na wannan yana rayuwa da wannan duk muna cakuɗa ba wanda ya san wani to amma ta hanya aure sai gane wannan babana ne wannan kakana ne wannan wana ne wannan ƙanina ne kuma wannan shi yake taimakawa muke rayuwa rayuwa mai kyau domin ko ba komai kana jin wana wanka ne ƙaninka ne ɗan uwanka ne yayanka ne to ba za ga wani abu ya same shi ba na cutarwa ka zara ido dole idan ka ga wani abin da zai cutar da shi ka yi ƙoƙari in na karewa ne ka kare shi idan na taimakawa ne ka taimaka masa saboda waccan yan uwantaka ta jini da take haɗa ku to kaga wannan duk yana cikin hikima ta ubangiji ta samar da aure to sai ya zamana dan adam yana yaduwa ta hanya aure addinin musulunci da yazo manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da ya zo da addinin musulunci ya samu laraba suna auratayya sai dai auren kala hudu ne kamar da na aisha Allah ya kara mata yarda take fada a cikin sahihul bukhari akwai aure irin wanda muka sani ka ga mace kana santa ka je gurin waliyinta ka nema ya yadda da kai ya baka ya aura maka kamar yadda muke yi yau wannan akwai shi a lokacin jahiliya akwai auren da ake yi shi kuma mace ce za ta tara da mazaje za ta tarayya da wancan ta haɗu da wancan ta haɗu da wancan idan ta haihu sai ta duba wanda take so a ciki sai ce wane ɗanka ne wannan na haifa daga nan ta zama ta shi akwai aure irin wanda ake yanayin kamar zaman karuwanci za a ce zaman ma'ana lalata suna amfani da alamu mace ta sanya tuta a bakin ɗakinta alama cewa ita mace ce da ke da buƙatar maza to haka ta baɗi kala-kalan auren da musulunci ya zo sai ya tabbatar da aure irin wanda muke a yau auren da mutum zai gama ce yana so ya je neme ta gurin waliyinta shi kuma waliyi ya bashi ya biya sadaki ga shaidu a ɗaura aure wannan musulunci sai ya tabbatar da shi irin wancan nau'ika ɗin sauran musulunci ya hana su to daga nan sai zama an samu aure manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar akan yin aure manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin hadisin Abdullahi dan Mas'ud wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito yana cewa ya ma'ashara shababi man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj ya ku taron matasa man istata'a minkum al-ba'a wanda ya samu dama da iko na iya yin aure malamin suka ce ba'a din nan ikon da ake magana ya hada da ikon ciyarwa da tubatarwa da bata gurin zama da iya biya mata bukatar ta aure to duk wanda yake da wannan fal ya tazawwaje ya aure in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa aka ce matasa ba wai dan tije ba shiga ciki ba tije sun shiga ciki sai dai an kira matasa domin su ne galibi suke da sha'awa mai karfi da bukatar yin aure biye da wanda ya riga ya shekaru da haka manzo Allah ce ya aure fa innahu aghaddu lil basar aure ya fi sanya a kame ido wa ahsanu lil farj kuma ya fi sanya mutum ya kiyaye farji shi ba zai fada haramun ba da haka manzo Allah ya umarni da aure gabanin Allah gabanin nan Allah yayi magana aure yi umarni da aure fanki ma tsaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba Allah ya ce ku aura abin da yayi muku dadi wanda kuke so daga cikin mata ko dai ku aure biyu ko mutum ya aure uku ko ka auri hudu wanda ijma'i ne na magabata mata hudu Allah ya halatta mana duk wani tafsiri da zaka ji na cewa a auri goma sha ko ana iya auren ba adadi wannan kuskure ne ijma'in magabata ibn jarir sabari da sauran malaman tafsiri sun ambata iya guda hudu ne ya halal mutum musulmi yake da dama ya aura manzo Allah ya auri sama da guda hudu amma wannan ya keɓanta gare shi dan akwai abin da manzo Allah kadai aka keɓance da shi saboda me saboda daraja da falala da kima da Allah ya masa manzo Allah ya ya halatta ya auri mace sama da hudu kuma ya aura amma mu ba za mu ce guda hudu ba to Allah ya ce mu aura banda wannan akwai ayoyi da dama da suke magana aure da haka aure din nan da muke yi ibada ne addini ne balma akwai hadisin da ya nuna duk wanda ya aure ya cika rabin addininsa sai ji tsoron Allah a rabi kamar ya saboda yayin da mutum ya yi aure akwai wasu abuwa da suke hawa kan shi waɗannan abuwa da suke hawa kan shi suna lazimta masa suna tilasta shi yi wannan na farko ciyar da matar ba ta wurin zama kula da lafiyarta kula da kaza ga tarbiyyar yara waɗanda duk ayyuka ne na lada na alkhairi da zai samu to da haka mai aure ba ƙaramin lada yake samu ba sai da wanda bai da aure mai aure ba karamin lada yake samu ba idan mai aure ba matarsa abinci idan ta ci sai Allah ya rubuta mai lada in ya ba ta ruwa ta sha sai Allah ya rubuta mai lada in ya kalle ta ya faranta mata rai sai Allah ya ba shi lada manzo Allah yake cewa Sa'ad bin Abi Waqqas yake cewa ba wata ciyarwa da zaka yi kana neman yarda Allah ba sai Allah ya baka lada sai ce har abin da zaka sanya a bakin matarka malamai kamar imamun nawawi da wasu daga cikin malamai suka ce da miji zai yanko lomar abinci ya ce a matarsa buɗe bakinki ta buɗe baki ya sanya mata ta cinye kun ga abu ne na barin ciki wannan abu ne da masoya suke yi da mutum zai wa matarsa haka ya sanya ya ji cewa ya yi don neman lada ba sai Allah ya ba shi ladan uwa uba hatta mu'amala ta auratayya idan mutum da iyalin shi akwai lada kamar yadda ya zo a hadisi to shi yasa aure ba abu ne karami abu ne mai girma kuma ta hanyar aure mutum zai samu lada mai dimbin yawa fiye da wanda bai da aure to manzo Allah ya kwadaitar da yin aure Allah madaukakin sarki umarni da yin aure da cewa malamai sun yi bayanin auren yadda yake hukuncin auren akan mutane akwai wanda wajibi ne ya aure wajibi ne ya yi aure Shi ne wanda ba zai iya rayuwa ba in ba mace in babu mace zai fada haram kuma yana da halin yin aure to wajibi ne je auren akwai wanda mustahabbi ne zai iya rayuwa ko da ba macen bai damu ba amma yana da halin aure mustahabbi ne ya aure akwai wanda ma malamai suna ta haramun ne yayi kamar wa kamar wanda ba zai iya biya macen bukata ba bai da lafiya in ya aure ta ba abinda zai iya mata to kun ga akwai cutarwa a ciki wannan sai ya je ne magani in ya samu magani fa ni'ima in bai samu ba baya halatta a mace cutar da ita to wannan duk karin bayani ne da malamai suka yi to abin da nake so in kai gari shi aure ibada ne da haka mu daina ɗaukar shi al'ada yayin da za yi aure ka sanya cewa za yi wani abu na sunna wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar Allah ya yi umarni da ayi aure din yana da hikimomi da yawa na yi ishara zuwa ga hikimomin aure daga ciki akwai samun haihuwa samun yaya yana cikin hikima yin aure a samu zurriya yana cikin hikima aure a samu zurriya shi yasa a wancan hadisi manzo Allah ya ce tazawwadul waluda ko aure macen da ke haihuwa shi yasa yanzu zamani ne ya kamu da kuma karancin fahimtar addini ka ga namiji yana gudun haihuwa idan ka tambaye shi sai ga abin da zai gaya maka wani abu ne da yana babin gaibu sai ce ni tsoron talauci nake ni yanzu in na bari matata tana haihuwa ya zan da yaran da nake haihuwa ya manta cewa yana ciki Allah ne kaɗai yake ba ciki da sha ko mahaifiyar da ke ɗauke da shi bata san ta yake ce yake sha ba yayin da yake ciki haka zai wannan watanni ya fito idan ya fito har ya kai matsayin da zai hankali shi da ya tashi ya gan shi Allah ne yake kula da shi har ya girma ya yi wannan duk ya manta da wannan yanzu ne yake tunanin idan ya zai talauci haka kurin sai ya sanya kansa wannan tsoro don za ga abin mamaki galibi masu gudun haihuwa da tsoronta galibin sai ka masu hali ne da aiki a hannu galibi a cikin al'ummar mu sai ga wani saboda yayin karatun zamani da haka shi da yake so kwaya ɗaya ko yaya kwaya biyu ko uku kai ka ce ya san ina ne albarka take kana iya haihuwar yaya goma sha amma wanda zai rike ka ya kula da kai in ka tsufa ka girma ila shine na ƙarshen kai baka sani ba yi na ɗaya kayi na biyu kayi na uku amma ƙila na ƙarshen shi ne wanda zai ba komai a rayuwa to wannan ɗan adam bai sani ba sai za Allah ce wallahu ya alamu wa antum la ta'lamun amma sai ga mutum yana ce a'a ni guda biyu nake so ni guda uku nake so kamar ya san cewa waɗannan ukun ya san rayuwar suke da bai wani dan za ka haife shi sai ya bada girma sai ya mutu wani dan za ka haife shi sai ya bada girma sai ya kama rashin lafiya ya zan ba lafiya ya zama nauyi a ka. wani dan zaka haife shi sai ya girma ya kai lokacin da zaka more sai sai tafiya bakka duk waɗannan abubuwa ne da baka sanin su Allah ne ya sani shi yasa mai hankali abin da yake roƙa Allah ya bashi zuriya ta kwarai Allah ya bashi zuriya ta kwarai shine addu'ar bayan Allah mu'minai shine addu'ar bayan Allah mu'minai Allah ya faɗa mana irin yadda suke wannan addu'a rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil imama suka ce ya Allah ka bamu hablana min azwajina ya Allah ka bamu daga matekunmu wa zurriyatina da ƴaƴanmu qurrata a'yun abinda idan mu zai sanyi kun ga suna neman albarka addu'a suke Allah ya ba su ƴaƴa masu albarka haka nan Allah ya ba mu labari irin yadda suke yin addu'a Allah ya shirya musu ƴaƴa rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda sai ce me wa aslih li fi zurriyyati haka wannan shine abin da bayan Allah mu'mine suke yi ba wai mutum ya zama yana tsoron haihuwa saboda tsoron talauci ba wannan idan mutum wannan yana munana wa Allah zato ka nemi mai albarka amma malamai suka ce idan akwai wani dalili da zai sanya ka nemi matarka ta tsara haihuwa dalili ne na lafiya misali za ga wata mutum idan ta haihu duka 'yan watanni sai wani cikin ya zo sai zama yaron da take shayarwa ko take goyo bai yi kwari ba kuma ga ciki ita za ta wahala ɗan yi wahala idan mace irin wannan ne malamin suka ce ba laifi idan ta yi tsarin haihuwa mana an haka ya yaro a bari sai bayan an yaye shi shekara biyu uku kuma a samu wani cikin wannan ba laifi an yi ne don kare lafiyarta da ta yaron ba wai an yi don tsoron talauci ba shi yasa gaba ɗaya za ga malamai abin da suke faɗa shi ƙayyade iyali mana mutum ya ce daga 'ya'ya kaza ba na buƙatar ƙari wannan haramun ne mutum ce daga 'ya'ya kaza ba na buƙatar ƙari haramun ne amma tsarawa ka tsara cewa an haifi yaro sai bayan shekara uku a haifi wani sai bayan shekara uku a haifi wani don ya zama na ma'ana ita mai jegon tana samun karbi kuma yaran suna tashi da karbi da waye in ya zama akwai larurar yin haka dan mutum ya yi ba laifi amma haka kurin mutum ya ce a'a shi shi kurin guda uku yake so abin zai baka takaici akwai matan da auren su yana mutuwa akan wannan sai mutum ya kori mace dan mai wayar ta yi ciki shi ba ya son haihuwa shi baya so wata ma ta yi family planning din ta yi amma kuma Allah ka cikin don manzon Allah yana cewa babu wata rai da Allah ya kaddara za ta fito ta rayu Allah ya kaddara zai halice ta to duk abin da za a yi manzon Allah ce sai an halici wannan ran da haka wani sa'in za a yi za a yi kuma Allah ya bayar to yana cikin manufa aure samun zurriya yana daga cikin manufa aure shine kamewa dan mutum ya kame idan shi wannan ido da yake jikinmu yana cikin gaba mai hadari a jikin dan adam tana cikin gaba mai hadari da ido da harshe da farji suna da hadari a tattarar dan adam shi sa manzo Allah ya ce wa zai lamunce min abin da ke tsakanin bakinsa da farjinsa ni kuma zan lamunce mai aljanna in ka iya control din bakinka ka iya control din idanka ka kiyaye farjinka to da izinin Allah zaka kai zuwa ga gaci to yana cikin abin da ido yake jefa ɗan adam cikin halaka ido ya hango abin da yake na haramun kuma musamman mace domin namiji bai da fitina kamar mace namiji bai da fitina kamar mace dama fitinar ɗan adam musamman namiji a wannan rayuwa biyu ce mafi girma kuɗi da mata waɗannan su ne manyan fitintunu kuma in kana so kai rayuwa mai kyau a duniya ka dinga kaffa kaffa da su kada ka ce ni malami ne ni mahajjacin alkur'ani ne ni limami ne ni mai wa'azi ne don haka ai ba komai kanwan mata ta ce in ta zo za mu iya kaɗaita da ita a'a ɗan kaɗan yake samu da ya samu dama sai ga abin da ba a so ya faru da kaga hanyar da shedan zai iya kai ka zuwa ga ga fadawa haramci kauce mata kana cikin gida a zaune sai ta shigo kanwan matarka ce ta yi sallama matarka ba ta nan ta tafi asibiti ta tafi ganin likita tana yin assalamu alaikum kai kadai ne a gidan kai kadai kwaya daya tal kilo kana zaune ta yi sallama ka amsa ina wance ta tafi gidan likita to bare in zauna in jira ta to sai ɗayan biyu ko kai ka fito ƙobar gida ka zauna ka ta a cikin gidan ko kuma ka ce a aje ki gidan suwa ne ko je ki gurin suwanci in an jima ki da amma ka ce ai ba komai shigo kai gana daki tana daki shi dan yana iya shiga tsakanin ku domin kai ba mala'ika bane mala'iku mala'iku ne la ya'suna Allah ma amarahum wa yab'aluna ma yu'marun ba ma su da sha'awar to wannan yana yana daga cikin hikima aure kame ido saboda kada mutum ya fada cikin abin da yake na lalata shi sa manzon Allah a cikin wancan hadisi ce wa aghaddu lil basar shi ya bi sanya mutum ya kame ido idan mutum yana so ya kame idan shi ba abin da zai taimaka masa fiye da aure shi yasa aka ce mata su dinga wa mazan su kwalliya kai kuma ka sai mata kayan kwalliya kayi kayi game da Abdullahi dan Abbas ya ce ina wa matata kwalliya inni la atazayyanu li zawjati ina matata kwalliya kama uhibbu an tatazayyana li kamar da nake so ita ma ta min yayi wanka kai wanka ka sanya kaya kyawawa ka zauna kace mai gida ina zuwa yace ai saboda ke ne wannan kwalliyar ai so nake ki ganni ki ji dadi ita ma ta zuba wanka ta kwalliya ta sanya duk kayan da ta ga dama a cikin gida tsakaninka ne da ita shi nan sai ka kame idanka da haka idan ka fito waje duk koda wata za ta girma sai ka tuna ai kana da mata maza na ce duk wanda ya ga wata har wani abu ya ɗarsu a ran shi to ya koma ga matar shi fa inna fiha ma fiha yadda waccan take haka wannan take to yana cikin hikima aure ka mai gani yana cikin hikima aure ka mai farji kamar da manzo Allah faɗa wa ahsanu lil farj sai ma'ana ai maganin zina shi yasa duk al'ummar da take so ta maganin zinace-zinace to shi ne ta sauwake hanyoyin yin aure kuma ya zama an samar da aure da yawa abin da ke damun mu cikin mu ake samun yawan lalacewar yara mata wannan abin ya yi yawa cikin al'umma Ka ga yanzu aka ce ma zawarawa aka ce ma mace ta zama zawara to sai an sa ido in ba haka ba idan samari ko kuma zawarawa goma suka zo gurinta to guda bakwai suna zuwa ne ba ta hanyar aure ba suna zuwa da niyyar lalata haka yan mata sai an sa ido to me zai rage mana wannan shine zama muna muna aurawa Mun rage abubuwan da muka sanya cikin aure waɗanda suka kumtace maza suka kumtace mata sai ga mu mazan daga cikin abin da ke wahala mu an zo aure maganar lefe kuna yin lefe a nan ko ko ba kwa yi kuna yi wajibi ne ko kuwa mustahabi ne to za ga wannan yana kuntata maza su kuma mata abin da yake kuntata wajen aurar da su iyaye suke kuka da shi shine kayan ɗaki to sai mu taru mu sauwaka wa junan mu. in ka ga yarinya kana so ka cancanta ka aure ta to shikenan kai uba da kai ango sai ku haɗu ku yi wa junanku nasiha kai kawo abin da yake da shi na sadaki ni ma abin da nake da shi zan hada in kawo ta ka yarda da abin da ka samu in kai ango kana da shi kai mata ba laifi in uba misali ya iya abin da zai iya kai ka karasa in aka yi wannan sai a samu zamantakewa mai kyau amma yadda muke yi sai zamana an takura shi kenan to dole kuma dan adam yana da wannan bukata din to daga nan sai ga na tana faruwa shi yasa manzon Allah ya ba da sharadi yace idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wanda kuka yadda da addinin sa da halayen sa yazo ku bashi aure ba magana cewa ba dan gari bane ba magana cewa ba yare na bane abinda ake bukata addini in musulmi ne to ya samu kafa'a akan magana mafi inganci akan magana mafi inganci a matsayinka na dan agadas dan Nijar baki kamar ni kana da dama ka je makka ka duba ba ƙuraishiya ka ce ita nake so kun san dai ƙuraishawa ai kabilar da manzo Allah ya fito ka ce ni wannan ba ƙurashiyar da ke so in addini za a yi tana son ka kana son ta ya halatta ku yi aure ba za a ce kai ba kai baki ba ne kuma ɗan Niger ne ita kuma ba ƙurashiya ce yan maka ce wannan magana mai inganci ba ba magana wannan manzo Allah ta iza atakum man tardawna dinahu addini ma'ana ya zama musulmi mai tsoron Allah mai kiyaye dokokin Allah mai kyakkyawar aƙida. kada a ba bara gurbi a ba dan kala katu yan tafila kenan ba sai a ba hadisi in ka ce manzo Allah ce sai dai kala katu wannan addinin shi ba yardaje bane baya ciki kada a ba mai zagin sahabbai dan shi'a wannan addinin shi ba karbabbe bane domin duk wanda zai zagi manyan sahabban manzo Allah ta tabarki ne na bata kada a ba wanda yake dan hakika mai cewa komai Allah ne mai cewa shi Allah ne shehu Allah ne wani Allah ne wannan kada a bashi aure kada a ba dan bid'a da yake bid'a shi ta fito ta tumbatsa ma'ana abinda nake nufi da bid'a da ta fito ta tumbatsa yanzu bid'a da ake dawa sai kabarruka bid'a da ake kiran wani Allah kiri kiri amma wanda zai zama ko da bai karɓi sunna ba amma ba ya kyama ahlus sunna zai shiga ai sallah da shi zai je ya ji karatu a hankali duk da koda baya wannan to kaga wannan nau'i ne na alamun addini a tare da shi da haka manzo Allah ce man tarzauna dinahu sai manzo Allah ce wa khuluquhu da halayen shi kaka ba dan shaye shaye in ka dau yarka ka ba mai yin shaye shaye to ka ba da inda za ta wahala kar ka ba wanda yake mara amana mara tsoron Allah kisa ɗaya daga cikin magabata yake cewa in za ka aurar da yarka ka aurar da ita ga mai tsoron Allah in yana son ta sai ya girmama ta in ko baya son ta sai ya sake ta kyakkyawan saki ai Allah yana magana insakum bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan ko dai rike mace da adalci ko kuma yale ta ka sake ta da kyautatawa a musulunci ne muke da mutu a talaq mutum ya saki mace kuma ya kawo ta kyauta mai gwabi ya bata yace je ki wannan ki kya rayu da ita ni dai na ga ba zan iya ma'ana zama tare da ke ba wannan a cikin addinin musulunci muke da wannan to da haka yana cikin abinda za mu kiyaye in zaka bada aure ka ba wanda yake da kyawawan halaye da kyawawan ɗabi'u to daga lokacin da muka sauka da kan wannan to sai mu wahala ya zama yanzu al'umman mu da yawa daga cikin mu sai wanda Allah ya wa rahama idan mu zo neman aure abin da ake duba waye shi me sana'a shi dan gidan waye shi ne abin da ake kallo wani sata yake yi an san sata yake yi amma za a bashi yar wani an sallah latacce ne baya sallah ko mashayi ne amma tunda yana da kuɗi za a bashi yar to kaga ko dole in aka yi wannan a shiga wahala dole daga bayan sai an samu natija aksiya domin in dai mutum zai saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to sai ya gani ba yadda za a manzon Allah ya bada sharaɗai a take a watsar haka nan kai ma yayin da za yi aure kai namijin yayin da za yi aure manzon Allah ya gaya mana abubuwan da yasa yake sa maza su auri mata tun kahul mar'atu li arba'i abubuwa hudu suke sa auri mace manzon Allah na ba mu labari abubuwa hudu akwai kyau kyau yana sa auri mace wannan labari ne manzo Allah yake babu akwai ma'ana dangane yar wana ne yar wanta ce akwai matsayinta akwai dukiyarta waɗannan uwa guda hudu su ne maza suke kalla su aure sai manzo Allah ce fazfar bi zati dini amma kai in ka tashi duba mai addini ba hana ka duba mai kyau ba musulunci bai hana ka aure kyakkyawa ba dama kuma kyau alhamdulillah hikima ta Allah shi kyau nisbi ne shay'un ne nisbi ma'ana abin da yake mai kyau a gurin ka a guri na bai da kyau abin da yake mai kyau a gurin wancan a gurin wancan ba mai kyau bane shi sa za ga wani kowa nan yanzu kowa yanzu da za a kawo kaya kala kala kowa da kalar da zai dauka sai ga wasu dau wannan kala wasu sun dau wannan wasu kowa yana ce mai zabi kalar da yake so sai ga ta sha bamban sai ga kun gida ɗaya kuka fito da mutum ciki ɗaya amma kai ka ce wannan abin kyau shi ya ce wannan abin kyau to wannan hikima ce ta Allah domin da ya zama kyau abu ɗaya ne to da wa zai auri wanda ba su da kyau amma kai in kaga wata ba taimaka ba ce wannan baka ce wallahi ko da kuɗi shi kuma wani yana can ya mutu a kanta shi kuma ta yi masa ita yake so ita ma ta ga wani an ce ga wasu a baki ce ita ba ta san shi ita ba ta san wannan kaza da wata kuma shi take so wannan hikima ce ta Allah dan ya zama li kulli saqitatin laqita duk wani abin da zai faɗa akwai wanda zai tsince shi to wannan hikima ce ta ubangiji to don haka musulunci bai hana ka aure mace mai kyau ba bai hana ka aure mace mai dukiya ba bai hana ka aure mace mai nasaba ba amma me ake so ka duba a layin farko addini fazbar bi zati dini idan tana da addini da kyau nurun ala nur in tana da addini ga kyau ga dukiya ba laifi tana da addini ga kyau ga dukiya ga nasaba ba laifi amma me ake so ka duba addinin shi ne jagora in ka auri mace dan kyau kadai to kyau bai yana karewa dukkan mu nan da nan nan da zamu yi shekara ɗari nan gaba dukkan mu da muke nan dukkan mu ban cire kowa ba ka duba wanda kowa kanta kusa da kai haki in ka zo nan da shekara in yana nan shekara ɗari ba zai gano ba ya tsufa mabi murnar da za a yi mai a ce hankalin shi yana nan amma maganar ko ga gan shi ganin shi ya ragu ko gan shi yana fata shi ta ta tattauye ta yi tamojin ko wani abu wannan duk wani abu ne normal kaga ashe kyau yana karewa in dukiya ce ba lallai ta baka ba za ka yi auren ta tana da dukiya amma ta hana ka kaga kenan ba inda auren zai je in na saba ce ba lallai ta amfane ka ba amma addinin ta shi zai amfane ka domin da addinin ta ne zaka ce yi ta yi dan ba macen da za ta yi wa miji biyayya yadda ake zuwa shari'a sai mai addini ita kuma biyayya a zaman aure rukuni ce na rayuwa aure daga ran da mace ta ga ta fi karfin ta ba mijinta ta dafa mijinta abinci ta fi karfin ta kai wa mijinta ruwa yayi wanka ta fi karfin ta yi wa mijinta share masa gida ta gyara min shimfiɗa daga ran da mace take ganin haka to ba magana aure shi yasa yan zamani masu karatun boko masu ganin sun waye mutum ya auri mace ita tana ganin ta waye shi ya waye amma ba za ta kai mai ruwaye wanka ba tana ganin ai ta fi karfin wannan ba za ta ba mai abinci ba tana ganin ta fi karfin wannan ba za ta yi shara ba ko dai ya nemo mai yi ko ya san yadda zai ta wannan ba su more rayuwa aure ba more rayuwa aure shine ka ce matar ka yi min kaza ta ce to an gama haka manzo Allah ya faɗa mace ta kware ita ce wanda in mijinta ya umarce ta za ta yi da'a za ta yi biyayya za ta aikata abin da ake so kuma mun ga mafificiyar mace a daraja da kima mun ga yadda take mijinta mun ga yadda take hidima a gidan mijinta na nan Fatima Allah ya kara mata yarda na na Fatima mun san cewa a cikin matan wannan al'umma in ana magana daraja da kima da falala babu kamar na na Fatima da malamai sun yi tattauna dangane da abin da ya shafi matan annabi sallallahu alaihi wasallam amma na na fatima da wannan darajar tata da kima take aikin gida har hannunta yana yin kanta tana zuwa gurin ta zo annabi sallallahu alaihi wasallam da umarnin mijinta cewa idan an samu bayi da Allah a bata wanda za su taimaka mata aikin gida manzo Allah bai ce mata ai bai kamata ke aikin gida ba ke fa yata ce mu a gurin mu mu musulmai kuma dukkan musulmi ma haka ne a gurin shi babu wanda ya kai manzan Allah ko akwai babu wanda ya kai kima da daraja da falala ta manzan Allah babu a in nazaran fil khalqi ta'lam bi annahu ka ahmad lam yunsha wala huwa yunsha ka duba halitta kam ba yi kamar manzan Allah ba kuma ba za a yi ba ka ga issa ya ce ta mutumin da yake karshe sannan kuma mahaifiyarta mahaifiya ce mai daraja na na Khadija saboda darajarta da falalarta mala'ika jibril yakan sako ya ce Allah yana gaishe ki nana khadija ce Allah yana gaishe ta sannan ana mata bishara da gida a aljanna tun gabaninta muta kai mata bishara da gidan aljanna sannan na na fatima ta zo ta auri sayyidina ali duk musulmi ya san waye sayyidina ali har ma ya zama wani abu ne a kasar hausa ana ganin aliyu da an ce aliyu to jarumi kenan a bagen fama ba wasa a wajen addini ba wasa malaman tarihi suna cewa a matasa yara masu ƙananan shekaru farkon wanda ya yi imani da manzo Allah shine sayyidina Ali shine khalifa na hudu a cikin wannan al'umma sannan ta zo ta haifi 'ya'ya masu daraja Hassan da Hussein wanda manzo Allah ce sayyida shababi ahlil janna duk wani matashi a aljanna to shugabannin matasan aljanna su ne Hassan da Hussein Tuna na na fatima mai wannan daraja hiya bintu man hiya zauju man hiya ummu man man za yi yusawi fil anami ulaha amma abuha amma abuha fa huwa ashrafu mursalin jibril bit tauhid kad rabba yar wace ce hiya bintu man yar wace ce yar manzon Allah hiya zauju man matar wace ce sayyidina ali hiya ummu man mahaifiyar wace ce Hassan da Husaini man za yi yusawi fil anami ulaha wa yake da daukakar ta a cikin mutane amma tana hidima a cikin gida tana wa mijinta yi jama don haka ki ji da kyau ki kai wa mijinki ruwan wanka addini ne ki mai girki in ya kawo kaya ki tsaya ki mai girki mai kyau ya ci yana santi da wani daga cikin mu ya ci dankali ya ce wai ko kuna noma dankali a nan garin kuwa to a irin wannan girkin yadda zai ci yi santi ki share mai gida ki kula da dabbobi in yana da dabbobi a cikin gida nana asma nana asma'u yar gidan sayyidina abubakar siddiq matar zubair bin al-awwam ɗaya daga cikin wanda aka yi bishara da aljanna hatta dabbobinsa da suke da suke gida ita suke zuwa ta nemo musu abinci ta kawo saboda hidimar cikin gida da haka mata ku daina jin cewa wai wannan hidimar da kuke a cikin gida ba dole bane a'a shi kuma namiji Allah ya dora masa ya miki hidima a waje kina zaune a gida ya je nemo ya kawo ba ki da lafiya ya ke ki gidan likita a baki magani ya fidda kuɗi ya biya gurin da zaki zauna ya biya haya ƴaƴan ke kula da su shi kuma wannan aka ɗora mai ku duba adalci na addini sai aka raba wa kowa aiki keki na cikin gida shi yayi na waje in aka juya ba wanda zai iya yin na wani in aka baka da yin girki da shara da reno ba za ka iya ba za ka gane haka in Allah ya sa matarka ɗaya kamar idan babur kaɗai guda ɗaya gare ka tak in tana da yaro ƙarami in ce ta fi unguwa ta ban maka shi sai ga zan maka aiki in yi bauli kana tunanin ya za ka yi wani ma fi sa wa yaro wando bai iya ba sa mai wando bai iya ba sai ka da yaron yaron yana tsaye zai sa mai sai kuma kaban sai yaron ya faɗi balantana a zo maganar tsarki a zo maganar wanka ka zo maganar mai girki sai ka shiga wani damuwa amma za a ga macen ga yaran tana shayar da shi ta mai wanka ta sa mai tubabi ta goya shi wani sa'in yana rigima kuma can tana girki kuma can ta yi shara kuma nan tana kaza duk ita ɗaya saboda Allah ya hore mata kai kuma kai ma in ta fito waje ba za ta iya ba shi sa daga ran da mace ta fito waje ta ce ita ita za ta nema za ta yi aikin namiji shi shikenan ita ma ta lalace wallahi wa billahi wa mace ba ta da wata daraja da kima da tafi zamanta a gidan mijinta Allah ta yi Allah ta yi wa qarna fi kunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula mata manzo Allah gayawa ku zauna a gidajen ku daga ran da kika fito kika ce a a ai ni sai na nema ni sai na yi kaza shikenan daga ranar kin bar abin da ya bi ya miki komai kuma kin kama abin da zaki sha wahala shi yasa dukkan matan da suke fitowa titi akwai aiki na larura da mace za ta yi wannan larura da shari'a bata hana ba sai dai ta kiyaye dokokin shari'a ta je mace ta je ta karantar da yan uwanta mata ko ta karantar da yara ƙanana tare da kiyaye dokokin shari'a musulunci bai hana ba mace ta zama likita tana bada magani musulunci bai hana ba mace ta ma'ana ya zama na ta je yin wata bukata wadda ba wanda zai mata sai ita cikin mutunci shari'a ba ta hana ba amma menene afdalu menene yafi shine mace ta zauna a gida ta bi kwarjini ta bi kyau ta bi banƙaye ta bi jin daɗi ta bi nutsuwa amma ku duba yawanci matan da suke kan titi suna suna gara lamba abinda ba larura ba sai ga dare kullum cikin wahala suke in ya ce kullum tana tunanin wani kaya za ta sa ta burge abokan aikinta ta burge wanda yake oganta mai gidanta a gurin aiki idan labarai take a tv kullum tana tunanin ya za ta fito in an ganta a yaba mata idan kaza ne haka to daga nan sai a shiga wahala to shi yasa ba abin da yafi irin mace ta zauna a gida sai inda larura inda larura ko bukata ko kuma wani aikin da za ta yi wanda za ta kiyaye dokokin addini a ciki wannan babu laifi musulunci bai haramta ba to da haka babu abin da yafi wannan shi yasa hidimar gida ga mace ga mijinta abu da addini ya zo da shi shi kuma miji ya mata hidima ta waje to wannan duk yana cikin abin da musulunci ya zo da shi na samun rayuwa mai kyau da daidaito yana cikin abin da ma'ana yake na hikima auratayya shine daidaita rayuwa daidaita rayuwa kamar yadda na ambata ita rayuwar ɗan adam kamar yadda na faɗa ita wannan rayuwa tana yin kyau ne ta hanyar sanayyar junanmu da nasaba aure ne kuma yake sa a kiyaye wannan nasaba din yanzu da za ka samu larabawa tunda sun bi mu kula da wannan sai ka samu balarabe zai iya gaya maka kakan shi na goma ya ce ni dan wane ne wane dan wane wane dan wane wane dan wane har sai aka yi kiyaye wannan nasaba ta hanyar auratayya in ba in ba aure wannan nasaba ba za ta zama ba za ta kiyayu ba domin sai a waye gari a rasa ɗa na waye shi yasa ƴaƴan da ake haihuwa ba ta hanya aure ba suke suke zama matsala a cikin al'umma kuma su ma al'umma takan zama musu matsala domin in Allah ya kaddara aka haife shi ba ta aure ba idan ya zama mutumin kwarai to kullum wannan haihuwar da aka yi mai ta rashin aure tana damun shi to kuma sai ya dinga ganin dukkan mutane ne gaba ɗaya suka mai laifin zai ga laifin wanda ta haife shi ya ga laifin yan uwanta ya ga laifin kakannin shi ya ga laifin kaza sai a waye gare yana cikin damuwa in kuma aka yi rashin dace ya zan ba mutumin kwarai ba to kuma an shiga uku dan in ya tashi rashin mutunci ba wanda zai iya hana shi da wani suna za ka hana shi baban shi ne kai wan shi ne kai kanin shi ne kai ba ba zai kalli waɗannan abubuwa ba to ka kenan yana cikin hikima aure da musulunci ya zo da shi shi ne ya zama na an samu kiyayewar rayuwa don rayuwa ta tafi a daidai aure a musulunci yana da hukunce-hukunce da ladubbai akwai haƙƙin da shari'a ta ɗora wa miji akwai haƙƙin da shari'a ta ɗora mace kamar yadda muka faɗa addinin musulunci addini ne adalin addini kowanne an ɗora masa kai miji ga haƙoƙin da shari'a ta ɗora maka ita ma mace ga wanda ta ɗora mata sai ku haɗu sai ku gina al'umma sai ku samar da al'umma ta ƙwarai wanda wannan al'umma kuma ita za ta taso sai ta raya ƙasa ta raya al'umma sai zama an samu abin da ake so idan ba a kiyaye waɗannan haƙoƙi ba to shine ake samun matsala don haka abin da zan cike da shi waɗanda suke magidanta su ci gaba da haƙuri da matansu ku sani abin da kuke na ciyarwa ibada ne na jibatarwa ibada ne na wurin zama ibada ne duk lokacin da za ka yi wani abu ga iyalanka ka sanya niyya a zuciyarka Allah zai baka lada duk abin da za ka yi ka sanya niyya abin da ake bukata niyya cewa ina yin wannan Allah ne ya ce in yi to za ka rayu kana samun lada kuma mata ku sani zaman da kuke da mazajen ku ku ƙara haƙuri ku riƙe addini ku kyautata musu wannan zai sa kuma ku samu lada sai zama duk abin da kuke lada kuke samu wata daga cikin mata ta tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam cewa maza suna zuwa jihadi mun san falalar jihadi da abin da aka faɗa kan mujahidai to mu ya rasulullah ba jihadi akan mu manzo Allah ya ce kuna da jihadi wanda babu yaki a ciki kyautata wanda ɗayan ku za ta yi wa mijinta yana daidai da wannan abin da jihadin da mata suke da maza suke fita da haka ku mata ku kyautata mazajen ku ku yi abin da yake mai kyau ku tsaya ku sani cewa wannan zaman aure da kuke ibada ne duk wanda za ta zo ta zuga kiki wani abu mara kyau a cikin gida na bakanta a mijinki ko na bakanta wa wanda kuke tare da shi ko abokin zamanki wannan ba mai kaunar ki bace domin mai mai kaunarki ba za ta yi wannan ba sai dai ta gaya maki abinda za ki gyara rayuwarki ta aure waɗanda ba su da aure su dage siniya yana cikin hadisi manzo Allah ya ce mutum uku haƙƙi ne Allah ya taimake su da gaske akwai mai neman aure don ya samu kamewa in za ka nema aure ka nema da kyakkyawan niyya da aka fi kyakkyawan niyya sai Allah ya taimake su sannan sun tashi aure kuma sai ne mace ta gari kuma mata ku nemi maza na gari in aka samu namiji na gari mace ta gari sai sa shi ɗa na gari amma in ba a samu wannan ba to na sai a samu matsala ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya gafarta mana ya yafe mana ya ba mu ikon gyarawa ya fahimtar da mu kuskuren mu ya ba mu ikon gyarawa anan nake ganin zan takaita duba da lokaci yayi wa bi hadzal qadri kifaya walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi wanda ya gabatar muna da muhadara ta farko dr rabiu umar musa rijiyar lemu daga kano wanda kuma zai ci gaba yanzu insha Allah imamu abdullah umar <clears throat> gadon kaya eh, idan ya kammala ana sanar da 'yan uwa walima insha Allah sai a dan dakata don walima idan an kammala insha Allah don haka sheikh falitfaddar